Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Lahadi uku ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labaran duniya. To Mahmud 'yan sanda a Najeriya sun ceto mutane 77 ciki har da ƙananan yara daga wani ɗakin ƙasan gini a wata coci da ke jihar Ondo a kudu maso yammacin ƙasar. Wasu tashin bama-bamai a wani birnin Rasha da ke kan iyaka da Ukraine a yau Lahadi sun yi sanadiyar kisan akalla mutane uku a cewar jami'an Rasha. Hukumomin Falasɗina sun faɗi cewa sun ba ƙwararren Amurka a harkar binciken kwakwab harsashin da ya kashe 'yar jarida Al Jazeera Shirin Abu a clay a ƙoƙarin warware takaddamar da suke yi da Isra'ila game da binciken mutuwarta. To kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniyar mutum kusan 80 ne jami'an tsaro suka kubutar a wani ɗakin ƙasa da ke karkashin wata mujamiya a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Ko a wani irin hali aka ceto waɗannan mutane? ma ba sa iyawa wasu waɗanda aka kama aka cikin sai dai majority su yare gaba da aka kwasa aka yi police station sannan da bayan waɗannan da ba su iya magana kuta kwata ba sa magana. To yayin da babbar sallah ke ci gaba da karatowa a kuma daidai lokacin da ake fuskantar matsalar farashin kayayyaki ko yaya farashin na dabbobi yake a bana? yanzu wannan san zai kai 310-320 muna da sa a nan ana samun 600-500-700 eh, alhamdulillah ana samun masu zuwa sai za mu leƙa ƙasar ghana ma inda za ku ji koken da nakasassu ke yi bayan da hukumomin ƙasar suka soke karɓar kudaden tolgate da ke hanyoyin ƙasar muna kuma tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim za ta gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan sanda a Najeriya sun ce sun ceto mutane 77 ciki har da ƙananan yara daga wani dakin ƙasan gini a wata coci da ke jihar Ondo a kudu maso yammacin ƙasar. rahotanni sun ce wasu daga cikin mutanen sun kwashe kusan wata shida a cocin whole bible believers kuma sun yi imanin cewa ba da dadewa ba za su ga dawowar annabi isa karo na biyu yayin da rahotanni suka bayyana cewa an yi garkuwa da wasu daga cikin mutanen wasunsu da kansu suka je cocin wata matashiya ta faɗawa jaridar punch ta najeriya cewa ta yanke shawarar zuwa cocin ne saboda iyayenta suna sa tana kaucewa hanyar Allah kuma tana so ta dawwama a mulkin sama. Hukumomi sun kai samaman a cocin ne bayan ƙorafe-ƙorafen da suka samu daga iyaye. 'Yan sanda sun ce an kama fasto da wasu 'yan cocin. Wasu tashin bama-bamai a wani birnin Rasha da ke kan iyaka da Ukraine a yau Lahadi sun yi sanadiyar kisan akalla mutane uku a cewar jama'an Rasha. gine-ginen zama da yawa sun ruguje sakamakon fashe-fashen a birnin belgorod wani dan majalisar dokokin rasha andrei kalishas ya buƙaci a mayar da martani ta amfani da ƙarfin soja saboda fashe-fashen dama dai ba kasafai jami'an ukraine ke magana akan hare-haren da suke kaiwa kan rasha ba a halin da ake ciki magajin garin melitopol na ukraine da aka mamaye ivan fedorov ya faɗa ta kafar telegram cewa Ukraine ta kai hari a kan ɗaya daga cikin sansanonin sojan Rasha guda hudu a yankin da aka mamaye. Hukumomin Falasɗinawa sun faɗa a jiya Asabar cewa sun ba ƙwararren Amurka a harkar binciken kwakwab har da ya kashe 'yar jaridar Al Shirin Abu akhlai a ƙoƙarin warware takaddamar da suke yi da Isra'ila a kan binciken mutuwarta. Shirin gogaggiyar 'yar jarida wadda ta shahara a faɗin ƙasashen larabawa To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wasu daga cikin rautanen da muke tafa da su. Jami'an tsaro a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun kama wani fasto da wasu mambobin mu jami'ar Whole Bible Believers Church bayan da aka kubutar da mutum saba'in da bakwai da ake zargin garko aka yi da su. a wani ɗaki da ke ƙarƙashin ginin cocin a ƙarshen makon nan daga birnin ibadan ga rahoton da hassan umar tambol ya aiko mana Rundunar 'yan sandan jihar Ondo ta gano wani gidan ƙarƙashin ƙasa a wata coci shaƙi da yare da manya sama da saba'in. Wani mazauni garin Ondo ya yi ƙarin bayani a game da mutanen da an ka gano a cocin. Tukur Arbiya, ni mutumin gida ne Gwarba Local Gama. Yanzu ina cikin garin Ondo. Iya ma'aikata sun zo wurin farko amsa 'yan sanda guda shida suka zo da suka je labari. Sai su waɗannan mutanen sun ka ainihin kagare su. Ina daga baya 'yan sanda ɗauki ainihin kayan aiki da sauran jama'a ka zo aka buɗe wurin da dama wurin kasa yi cikin wata coci cikin gaba ɗaya. Wurin coci ɗin akwai abubuwa da yawa waɗanda ke faruwa ba wai magana yara ba ne har manya abai waɗanda sun ka kama waɗanda an da mashin mashin yan kabu kabu akwai ma wasu katsinawa guda biyu suna cikin waɗanda an ka kama da kuma mashin mashin wasu ko magana ma ba sa iyawa wasu waɗanda aka kama aka cikin sai dai majority yara gaba ɗaya aka kwasa aka yi mutanen da kuka gani wurin sun kai kamar guda nawa? Abin da muka lita wurin nan mutum ya kai saba'in da bakwai har manya da yara. To cikin su akwai mata ko ko duk maza ne? Duk mafi yawancin su maza na ni dai ban gama. Aka ce duk waɗanda kai musu aiki in sun ka kama yaro to a kai musu da ba wanda ya kai dubu ɗari. In babban babban mutum ka kama a abin da suke yi kai na ka tara waɗannan mutane. Wannan cocin tana cikin garin Ondo ne koko tana gage? A'a tana cikin garin Ondo yanzu haka nisan na da ita bai da yawa don ko da kawa ta kafin in zo daga fastoci su ma an ce an kama su lalle an kama su Yaya kuka ga waɗannan mutanen da an ka kama gaskiya waɗanda ba an kama sun galabai ta kwarai suna ɗauri da sarƙa ne koko dai haka nan dai suka zube su a can cikin ramin ƙarƙashin ƙasa haka na suka zube wanzu samu wata farka sokin dai an rufe ta sannan kuma jama'a mu dai mun zo mun ci gaba da kasuwancin wani mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Ondo a Akeredolu ya tabbatar da gano ramin ƙarƙashin ƙasar a cocin da ake kira Ondo Church. Bana Honorable Bana Umaru. ne ne special sa mai ba gwamna shawara kan gwamnan dutse kan alamar hausa kuna kuma da ta tarewa ba daya. Ba ko na coci a cikin garin Ondo na kira shi Ondo Church. To church ne da yake zama da ana zargi wannan cai da yau da na kan Sai wata yarinya ta bar school tun January wato farko shekarar nan kenan. Iyayenta na neman ta za ta ce an a church da ta je pastor yi gida da ita. da ka kara ma 'yan sanda. Da pastor su yi biyayya ga shi pastor ba eh, e e da iyaye ba dan ka je wurin da pastor da ya attack ɗin yan sanda ba ka kuma karo yan sanda reinforcement kenan za ka je ka ga cewa shi mutane ma da dama suna nan a underground da yan police ya ji samu kamar da yake nan musu a wurin yara kanana guda ashirin da shida matasa guda takwas da manyan arba'in Da ni kira kakakin rundunar 'yan sandan jihar Ondo, Kumi Odulana bata amsa kira na ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karshen labaran duniyar. A yau Lahadi birnin Akron na jihar Ohio da ke Amurka na shirin tankarar yadda mazauna yankin za su mai da martani bayan sakin wani bidiyo da kyamarar da ake makalawa jikin kayan 'yan sanda ta ɗauka wanda ya nuna yadda aka harbi wani matashi ba amurke bakar fata a makon da ya gabata ne dai 'yan sanda suka yi yunkurin tsayi da jalen walker dan shekara 25 saboda saba dokar hanya sun yi ta bin sa a motarsa na wani ɗan lokaci daga nan sai walker ya fice daga motar ya rintama da gudu rahotanni sun ce 'yan sanda sun harbe shi akalla sau 60 bobby DiCello, lauyan iyalin walker ya faɗawa jaridar beacon journal cewa bidiyon ya da kyan gani kuma harsashi ya yi kace-kace da jikin walker ministar bayar da agajin gaggawa ta new south wales stephanie cook ta ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake yi a sydney birni mafi girma a ƙasar australia lamari ne mai barazana da rayuwa da ke buƙatar matakin gaggawa. Hukumar kula da yanayi ta ƙasar ta bayar da rahoton cewa an yi ruwan sama na fiye da milimita 200 a wasu unguwanni, wasu wuraren kuma har kusan milimita 350. An umarci dubban mazauna birnin Sydney su bar gidajensu. kuma akwai yiwuwar a fitar da ƙarin gargaɗi akan jama'a su bar matsugunansu. a gaida Maryam da wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To matakin da gwamnatin Ghana ta dauka a bara wanda ya soke shirin karbar harajin titi na tollgate sakamakon rashin samun isassun kudaden shiga daga wannan fanni. ya jefa masu nakasa cikin mawuyacin hali galibin aikin karɓar kudaden harajin mutane ne masu larura suke gudanar da shi inda halin yanzu soke wannan aiki ya sa wasunsu suka koma barace-barace kamar da za ku ji a wannan rahoto da hamza adam ya aiko mana daga kumasi Government has abolished all tolls on public roads and bridges. Tsokacin ministan tattalin arzikin kasar Ghana Ken ofori Ata kenan yayin da yake jawabin kasafin kudin kasar na shekarar 2022 a inda yake sanar da goge shirin karban harajin titi toll levy. Matakin soke dokan karban harajin ya sanya masu fama da nakasa cikin mawuyacin hali saboda suke da alhakin karban wannan haraji na titi. Malam Rashad mai karban harajin titi a Tema da ke jihar Accra ya faɗawa wa muryar Amurka cewa tun lokacin da gwamnati ta soke karban harajin ba ya da sana'ar yi hakan ya sa ya koma titi yana bara ni gurgure da nake aiki to yanzu matsalar na muke muna ji jiki a cikin rayuwa don babu wani sana'a sana'a da muke shi ne ake to kuma da gaba ya yi yorin dos wannan su Ya sa sai muna gida ba mu aiki ya matsala eh, da yawa ya zo ne game da yara zuwa su kuru su ya su koma baya mata ta wuce saboda rashin aiki wanda arziki da dan kula da su gida. Shugaban kungiyar masu fama da nakasa a jihar Ashanti, Mr. Stephen John ya ce soke wannan harajin ya janyo matsala sosai ga nakasassu sabida 'ya'yan wasu sun daina zuwa makaranta, kazalika wasu ma sun rasa rayukansu. Abiyansu suna gida suna yunwa, da yawa su waɗansu waɗanda ba su koyo aiki ba su saura suna gida waɗansu sun kuma kan hanya suna rokon kuɗi waɗansu kuma sun ciwo suna kwance wasu sun mutu abin da ya gaskiya ya ka damuwa sosai inda da muke muna so mu sanitize eh, disability front nan yanzu ya kama kama muna koma baya kuma kenan babu da karfi fada da su roko ne muna rokon su kaman ba gani amfanin cire wannan buti ba yasa muna rokon su su koma su restore wannan aiki. Domin sanin kowane mataki ne gwamnati ke ɗauka akan masu fama da nakasa a ƙasar, Na tuntubi shugaban ƙungiyar nasara mai fafatukan nema wa jam'iyyar farin jini a musulmanin musulmi a Ghana wato National Nasara Coordinator Abdulaziz Haruna Futa a inda yake cewa gwamnatin jam'iyyar NPP ce kadai da ta mai da hankali gurin taimakon masu fama da nakasa. Government mun ga create a lot of opportunity for disability ba road to kan road to ba. suke aiki ba in ka duba for example akwai the eh, full minister of utility da aka ba shi even regional minister kamar kan da hausawa ke fadiwa shi kuma gurgu ne abin da yake akwai ne ba tubutu nan kadai ne aikin da aka ba 'yan uwayenmu guragu da suke wannan aiki ba amma akwai ma'aikata dai wanda aka sa su ciki gwamnati dai ta ce ta ɗau wannan matakin karban harajin titi ne sabida kuɗaɗen shiga da take samu sakamakon wannan harajin bai taka kara karya ba hamza adam muryar amurka kumasi ghana To a sassa daban-daban na duniya an fara baje kolin dabbobi musamman raguna da shanu yayin da al'ummar musulmi ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan babban sallah a kuma daidai lokacin da ake fuskantar matsalar hawar farashin kayayyaki a duniya. Wakilin muryar Amurka Hawa Umar ta ziyarci kasuwar Apo da ke Abuja babban birnin Najeriya don jin yadda hada-hadar dabbobin ke gudana. sunana nuruddin sadiq adam kasuwan nan dai mun dawo ne sabo kaya ba tsada akwai sauki kuma insha allahu duk wanda kake nema za ka samu raguna hannu ta kasar akwai kamar irin chadi mali Niger, cameroon wannan namu ne na nigeria kuma na arewa gida kamar wannan za mu iya saiwa naira dubu ɗari da saba'in wannan zai iya kaiwa dubu ɗari da sittin wayannan na chadi ne to su kuma sukan kai nawa ana samun dubu ɗari shida ɗari bakwai saboda foreigners ne yes ba na kasar mu bane ba kowa ne san irin su ba kuma a sunana aka Muhammad. Bana babu kuɗi mutane ba sa shigowa in kidi yanayin kasuwar wanda suke sai da kayan ne kawai a cikin kasuwar ba baki har yanzu muna da jira mu ga cewa Allah ya kawo su. Gaskiya bana akwai sauki domin babu kuɗi a hannun mutane. Ba inda ba ma kawo rago yanzu ke kamar wa'annan da suke gabana dukansu daga zamfara ne amma akwai na Nijar akwai har na Chad wasu suna hanya ba su yi da karasuwa ba saboda yanayin kasuwar shine sa muke dan ba masu kayan su iso don bara mun sauke kaya nan over amma daga baya kuma sai aka ce jihohin da muka baro kayan ma sun nan daraja amma dai a takaitaccen bayanin da zan baki daren jiya na sauke tirela biyu kuma yanzu in ki duba ke ga ba su kai ma rabin tirela ba kayan da suke a ƙasa sunana isiyaku umar ni na kasa shanu da raguna yanzu wannan san zai kai 310 ashirin muna da sa a nan ana samun 600 500 700 alhamdulillah ana samun masu zuwa yi. yaya mu'amalar mutanen wannan kasuwa tsakanin da junansu gaskiya tsakanin mu da junan mu akwai fahimta mai kyau idan wannan bai da abin da aka zo gurin shi zai zo gurin dan uwan shi ya nuna kuma a shirya a saya me babban kalubale da kuka fi fuskanta a wannan kasuwa gaskiya babban kalubale shine wajen shigowa da an yi ruwa cabewa yake sai kuma wayansu daga cikinmu masu ƙananan ƙarfi don duk yadda kake son kasuwa sai kana da jihari sunana alhaji idris dogo na kasa hara dawa da dusa da kowa da kaikai abincin rago da saniya akwai kwastomomi daga cikin gari a sakwara mai ta ma'ina ne duka da inibir abuja gaba daya suna zuwa suna sayan abinci a nan gurin wannan rago in aka yi wannan mis din aka bashi wannan abincin zai ci sannan kuma akwai harawa gyada shi kuma daban ake basu yana sa rago kiba da lafiya da jiki haka zaka ga rago ya samu karfi da wasu masu hada-hadar dabbobi kenan a abuja najeriya yanzu agogo nan washington dc na cewa karfe 11 na safe ne da minti 16 hudu kenan na yamma da minti 16 a najeriya nijar kamar da chadi uku da minti 16 a ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita biyar baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku sallama a daidai wannan lokaci tare kuma da farin cikin sake kasancewa tare a shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla a ci gaba da jan hankali da masana ke yi kan iyaye su saka ido a kan abubuwan da 'ya'yansu ke yi a dandalin sada zumunta don gujewa koyon munanan ɗabi'u ko al'adu da basu dace da samfurin hoton tarbiyyar da aka baiwa ɗa daga gidansu na mutunci ko bakuwar al'adar da bata dace da koyarwar addini da zamantakewarsu ba wani labari da ya ɗau hankali musamman ma ta kafafen sada zumunta shine samun wata matashiya mai suna amira sufyan ta wallafa sako a shafinta na Twitter da ke cewa wasu mutane sun yi awon gaba da ita da wasu mata goma sha bakwai daga gidajensu a Abuja inda ta yi ta yada wuraren da ta ce waɗanda suka sace ta sun kai su. Wannan lamari dai ya ja hankalin jama'a sosai a kafafen na sada zumunta. Wasu na tausaya mata wasu kuma na jefa alamun tambayoyi kan sahihancin ikirarin wannan matashiyar. Wacce daga baya ta zo ta karyata wannan labari. na 'yan sandan Najeriya dai ta yi nasarar kama ta ta kuma kuma gurfanar da matashiyar sai dai bayan gabatar da tuhuma a kanta alkalin kotun ya bayar da belinta saboda bincike da ya nuna cewa tana da larurar da ya shafi kwakwalwa shirin ya jiyo ta bakin shak imam tajudin babban limamin masallacin unguwar prince and princess da ke abuja kan sanin hancin abin da mutum zai yada don gudun abin da ka iya zuwa ya dawo farko abin da ya kamata mu sani wannan yanan gizo-gizon da allah ya kawo ya albarkaci zamanin mu da shi allah ya mana albarka da shi ne saboda yada ilimi saboda mu zama wayayyu a cikin al'umma to mu yi amfani da wannan yanan nan kyakkyawan amfana ya zama duk abin da za mu yada mu tabbatar da muna da ilimi akan kan da za mu faɗi farko kenan idan kuma za mu faɗi mu faɗi bisa ga adalcin da zai kawo zaman lafiya ga al'umma da ci gaban al'umman mu gaba daya mu tabbatar da cewa duk abin da kuma muka jiyo mu yi kyakkyawan bincike domin Allah ya kira mu cewa gakka yadda ka faɗi abin da baka da ilimi a kansa gakka yadda ka kuskura ka rubuta wani abu ko ka yi shiyarin da wani abin da baka da ilimin gaske a kansa da jinka da ganinka da zuciyanka Allah ce za mu yi tambaya akan su gobe Allah da kana gaba Allah gobe kiyama saboda haka matasan mu duk abin da ya zama to negative information a tabbata a rike shi da a sake shi da wuri duk abin da aka turo aka gan ba shi da kyau a cikin al'umma wanda zai kawo tarzoma ko fitina a kashe ta nan take ga a yadda a yada ta domin yanan gizo gizo din nan yana yana kawo tabarbarewar al'umma kuma har ana amfani da shi har a tunzura mutane fitina kuma ya yadu to gakka yadda duk wanda ya zamanto yana amfani da wannan yanan gizo gizo domin a yada fitina Allah ya ce Allah zai sauka da musiba aka irin su a tabbatar da ana sharing da abubuwan alkhairi to la'akari da matsalar tsaro da Najeriya ke fama da shi a wannan lokaci da kuma tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi inda masu iya magana ke cewa duniya a tafin hannunka take masanin tsaron ƙasa Yahuza Ahmad Getso ya ja hankalin matasa game da illan yaɗa labaran ƙarya da ke tada hankula duk wanda yake tunanin sunan shi matashi to ya sani yana da baya ma'ana yana da makoma ta gobe kuma lokaci tamkar agogo duk wanda ya sa agogo ya san tafiya yake baya dawowa baya to tun agogo tafiya yake baya dawowa baya kuskure ne mutum yana sa shi ya rika kirkirar karya domin wata rana shekaru za su kai ga ko neman aure ya je ko kuma da ya haifa ko dan da ya haifa zai je neman aure sai a ce ai wani a je a duba a tarihi ya taɓa zama yin karya a guri kaza sai a ɗauko irin wannan abin zai taɓa mutuncin ka zai taɓa makomar ka zai taɓa tarbiyyar ka da haka yin karyace karyace da kuma farar da abubuwa waɗanda za su jefa rarrabuwar kai da rashin fahimta da kuma kare rashin gaskiya wani abu ne mai matuƙar haɗari wanda ya kamata matasa su guje shi domin gina al al'umma mai makoma ta gari wanda za su zama watakila kamar yadda ake cewa yara manyan gobe gobe shugabanci zai iya zuwa hannu to an sun to a makareta a haka za su yi ta tafiya wannan ce ta kai mu ga halin da muke ciki a yau mafiya yawancin mu sun zama makareta sun zama mayaudara sun zama maciya amana sun zama mazambata sakamakon tafarfarewa da lalacewar rashin tarbiyya da kuma bibiyar abubuwa na son zuciya irin waɗannan da ake yi a kafafen yada labarai na sadarwa musamman waɗanda sun zama wato ana cewa kamar da kika ce duniya a tafin hannunka mutum yana gani yana yin wani abu ne kamar na burgewa alhali kuwa yana gina wa shi ne ramin mugunta. Tuni dai gwamnatin Najeriya karkashin hukumar bunƙasa fasahar zamani wato NIDDA ta bayyana wani sabon tsari da zai taimaka wajen takaita masu tada tsaune tsaye da furta kalaman ƙarya da na ɓatanci a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Shugaban hukumar kashifu Inuwa Abdullahi ya yi ƙari da cewa. Da mutane suna cewa ita ta kanta internet is on ungoverned space duk abin da kai ba mai kama ka shine muka ce a'a ba haka ba ne ba in kai za a yi tracing ɗinka a kama ka a hukunta ka yadda dokar ƙasa ta faɗa kamar a dokokin ƙasa da wanda ya yi abin da bai dace ba da kuma wanda ya taimaka a kai duk laifin su ɗa so hukumomi za su iya kama wanta saboda abin da magana da ta yi ya jawo a hukunta ta saboda wannan so kamar kuma shi wannan tsarin da muka yi fitar ba wai mu ne za mu rinka kama mutum mu hukunta shi yayi abu akwai eh, jami'an tsaro wanda su ne ayyukansu za a aiki tare da su shi yasa suna cikin wanda suka yi abin nan kamar ko shi kansa act mu in mutum ya yi violating za mu yi amfani da jami'an tsaro ne a hukunta shi saboda bayan da za a kawai ka hukunta mutum ba tare da ka kai shi eh, kotu gwamnati ba so shi wannan tsarin zai fitar ne ce in mutum kai kaza ka yi laifi to amma laifin nan ba yana nufin mu hukumar mu za ta zo ta kama wanda ya laifi ne ta hukunta shi ba a'a za mu haɗa shi da jami'an tsaro su kama shi su kai shi kotu a bi tsarin kundin mulki wanda ya laifi kaza menene hukuncinsa a auyatar mashi da wannan hukunci lauyan da ke kara amira ta bayyana cewa wajen da aka yi mata ya nuna matashiyar na lalura a kwakwalwarta bisa wannan dalilin ne kotu ta bada belinta to a wannan gaba kuma sai dai a yi hattara saboda gaba amma tun ran gini tun ran zane bibiya da sa ido nasiha da jan hankali ka iya kiyaye agon irin wannan lamari ma iya cewa dandalin sada zumunta na iya ɗaukar kashi saba'in na halakin abin da ya faru da wannan matashiya to ma sauraro iya abin da ya sawaka na a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba yardan Allah za mu duba alfanun da yaɗa zaman lafiya ke haifarwa a kafafen na sada zumunta manta yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen hausa ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi salam ta yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana To za mu fara ne da sakon Muhammad Chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Hakika yanke wasu mutane uku hukunci bayan da aka same su da laifin yin luwaɗi abin ayaba ne. ya Allah kawo ƙarshen irin wannan ta'asa da wasu al'umma ke aikatawa a doron ƙasa a musu amin. Salam VOA Hausa, a yau muna son ku bamu dama don mu yi kira ga kungiyar ECOWAS cewar ya kamata ta yi wa Allah ta wa ƙasashen Burkina Faso, Mali, Gini, takunkuman da ta ƙaƙaba musu. Domin yanzu ƙasashen duniya na fama da tsadar rayuwa balle waɗanda aka ƙaƙaba wa takunkumi. lokaci yayi da ya kamata ecowas ta tausaya wa al'ummar kasashen muna fatan za a cimma matsaya tsakanin su a taron da ke gudana sai sakon hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina wanda ya ce salam ya hausa fatan alkhairi gare ku alhamdulillah a kwana tashi babu wuya a wajen allah ga babbar sallah tana ta karatowa gashi kuma babu kuɗi a hannun al'umma gashi kuma allah ya umarce mu da yin layya idan muna da hali domin akwai lada mai tarin yawa ga wanda ya layya ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yin layya alfarma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma wasikar babandi mamman bande da isu suleiman madattai da iliya mai shayi garkin daura waɗanda suka ce salam biyo hausa ya kamata shugabannin yammacin afirka su tattauna batun hauhawar farashin kayan masarufi a yayin taron kolin da suke yi da kuma batun maido da mulkin demokradiyya a kasashen mali da gini da burkina faso a ƙarshe sai saƙon kawo mai ruwa bajoga da haruna bibi white waɗanda suka ce yayin da saura kwanaki kalilan a gudanar da babbar sallar layya wasu mutane na cikin matsalar tsadar rayuwa wasu na hannun masu garkuwa da mutane ya allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa ka ceto mana waɗanda ke hannun 'yan bindiga su dawo cikin iyalansu su yi sallah To kafin mu karkare shirin ga Maryam ta dawo da labarai a taƙaice. ‘Yan sanda a Najeriya sun ce sun ceto mutane 77 ciki har da ƙananan yara daga wani ɗakin ƙasan gini a wata coci da ke jihar Ondo a kudu maso yammacin ƙasar. Rahotanni sun ce wasu daga cikin mutanen sun kwashe kusan wata shida a cocin whole bible believers kuma sun yi imanin cewa ba da daɗewa ba za su ga dawowar annabi isa karo na biyu wasu tashin bama-bamai a wani birnin rasha da ke kan iyaka da ukraine a yau lahadi sun yi sanadiyar kisan akalla mutane uku a cewar jami'an rasha gine-ginen zama da yawa sun ruguje sakamakon fashe-fashen a birnin belgorod wani dan majalisar dokokin rasha andre kalishas ya buƙaci a mayar da martani ta amfani da ƙarfin soja saboda fashe-fashen. Dama dai ba kasafai jami'an Ukraine ke magana akan hare-haren da suke kaiwa akan Rasha ba. Hukumomin Falasɗinawa sun faɗa a jiya Asabar cewa sun ba ƙwararren Amurka a harkar binciken kwakwab harsashin da ya kashe 'yar jarida Al Jazeera Shirin Abu clay a ƙoƙarin warware takaddamar da suke yi da Isra'ila akan binciken mutuwarta. Shirin gogaggiyar 'yan jarida wadda ta shahara a faɗin ƙasashen larabawa. An harbe ta har lahira ne a lokacin da take aikin ba da rahoto na wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar sha ɗaya ga watan Mayu a sansanin 'yan gudun hijirar Janin da ke yamma da kogin Jordan. Falasɗinawa tare da abokan aikin shirin da ke tare da ita a lokacin sun ce barin wutar da Isra'ila ta yi ne ya kashe ta. a yau lahadi birnin akron na jihar ohio da ke nan amurka na shirin tankarar yadda mazauna yankin za su mai da martani bayan sakin wani bidiyo da kyamarar da ake makalawa jikin kayan 'yan sanda ta ɗauka wanda ya nuna yadda aka harbi wani matashi ba amurke bakar fata a makon da ya gabata ne dai 'yan sanda suka yi yunkurin tsaye da jalen walker dan shekara biyar, saboda ya saba dokar hanya sun yi ta bin shi a motarsa na wani dan lokaci daga nan sai waka ya fice daga motar ya ranta ma da gudu rahotanni sun ce 'yan sanda sun harbe shi akalla sau 60 to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu. yanzu kan a madadin ita maryam dauda wacce ta tani gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da kuma injiniyan mu ne wato bill ni mahmud lalo nake cewa ku kasance lafiya kayatarwa da sahihan